alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ajma'in amma ba da assalamu alaikum wa wannan wata kisa ce ta wani bawan Allah da ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wa ya ce a biya masa bashinsa wato wannan mutumin yana fama da talauci sai ya je wajen wani bawan Allah ya karbi bashin dinari ɗari biyar akan zai biya akan wani lokaci lokacin ya zo mutumin bai iya samun kuɗin ya biya ba sai mutumin ya kai shi kara wajen alkali alkali ya ɗaure shi sai mutumin ya roƙi alkali ya ce alkali a bani dama in je in sanar da iyali na cewa an zartar min da hukunci in ya so sai in dawo sai alkali ya ce to waye zai zama ya ga maka garanto sai ya ce alkali garanto na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma har idan ban dawo ba na tabbatar maka da mai girma alkali cewa ni bana daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ya je samu iyalinsa ya ce gashi gashi abin da ya faru sai ta ce to ya aka sake ka sai ce na ba da garanto na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce to tunda annabi ne garanton ka ka zauna mu yi wa annabi salati suna salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai bacci ya dauke shi sai yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wane ka je wajen wali na garin ku wali wato kamar gwamna kenan ka ce masa annabi yana yana masa sallama kuma injini ni annabi ya biya maka ka sai ce ya rasulullah to menene zan nuna masa alaman cewa da gaske ne ce idan ka je ka ce masa kullum yana yin salati dubu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare amma daren jiya sai ya kuskure lissafi bai yi daidai ba amma ka gaya masa dubun an karbe ta da ya zo ya samu gwamna ya ce to annabi sallallahu sallam yana isar maka da sallama kuma ya ce ka biya min bashi na sai wannan walin ya ce to menene shaidarka sai ya ce shaida ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum kana yi masa salati dubu da daddare amma daren jiya ka yi kuskure salatin bai cika ba amma annabi ya ce a gaya maka an karbi dubun cikakkiya kawai sai wannan walin ya fashe da kuka sai ya eh, ɗauki ɗari biyar ɗin ya bashi daga baitul mali sai kuma ya ɗauki dubu biyu da ɗari biyar ya ce wannan kuma daga dukiya ta ce na baka kyauta yana zuwa wajen alkali zai biya wannan bashin sai tadda alkali yana jiransa yana zuwa sai alkali ya ce ga dinari ɗari biyar na baka jiya na yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in biya maka bashin ka domin ni ma Allah zai yarda da ni saboda haka ga dinari ɗari biyar ka je ka biya suna wannan maganar sai ga mai bashi yana kwankwasa kofa ya shigo kawai yana zuwa sai rungume wannan mutumin ya ce bashin da nake binka na yafe maka kuma ga wani dinari ɗari biyar kyauta jiya na yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in na yafe maka wannan bashin ni ma za a yafe min ranar tashin alkiyama allahu akbar ku duba falala da daraja ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙaunar da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yawaita wa annabi salati salatinsa ba zai faɗi ƙasa banza ba kuma zai ga alheri a rayuwarsa zai ga albarka a rayuwarsa duk abin da yake so ya cimma a buri na rayuwa insha Allah zai cimma Allah ka ba mu damar yi wa annabi salati wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh